بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a yau bakwai ga wata ramadan ko kuma eh, da bakwai ga wata ramadan dubu daya da dari da arba'in da shida hijira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma daidai da bakwai ga watan Maris dubu biyu ishirin da biyar za mu ci gaba da karatun tafsiri kamar da muka saba muna cikin suratul nisa jiya mun kwana a aya ta ستين آه، دبيار يوم شاء الله تعالى ده مصاري لك آية ستين دشدة إلا قدر الله سبحانه وتعالى ولو أننا كسبنا عليهم أن يقتلوا أنفسهم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من ديارهم ما فعلوه إلا قليل ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا والذين لآتيناهم لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا الله سبحانه وتعالى yana ci gaba da bamu labari akan wato halin manafikai musamman waɗanda kuka yi bayani ku jiya waɗanda suna riyawa cewa su sun yi mani da Allah da manzansa amma kuma suna nufin su kai hukunci gaban babu da za su kai hukunci gaban Allah da manzansa ba to shine Allah subhanahu wa ta'ala yake a irin waɗannan mutane walau anna tabna alaihim da ce za mu wajabta masu cewa an yi kusu yau an kusa ku da za mu ce masu wajibi na kanku mu kashe kawunan ku a wai ku rodo yan diyariku ko kuma mu ce masu ku fita daga gidajen ku Allah ce ma fa'aluhu illa da minu ba za su aikata ba sai yan kadan daga cikin su an nahu fa a fa'alu ma a na bihi da ce sun aikata abinda ake masu wa'azi da shi da kana khairan lamu da hakan ya kuma su alheri wa shadda tasbita kuma da haka ya fi wato tsananin tabbatar da su a kan hanyar madaidaici saboda haka waɗannan imanin su a baki ne kawai bai kai kika ba shi yasa duk umarnin da aka ba su wanda bai yi masu ba ba za su yi ba eh, amma kuma shi mumini a kowane lokaci a shirye yake ya karbi umarni Allah subhanahu wataala kuma yayi aiki ko yaya umarni yake matuka daga Allah subhanahu wataala yake shi yasa annabi Ibrahim da Allah subhanahu wataala ya masa wahayi ya kashe dansa ai bai ki ba ko waka wani duk da cewa kisa aka ce ya kashe dan nasa guda daya wanda ba shi da ya ce wannan amma kuma haka ya karbi umarni Allah subhanahu wataala shi kan shi annabi Ismail da babansa yake masa Allah ba ya ce kace ka yace ya abati fa'al ma tumar ko ba kuma dan haka kamata mu'mini a kowane lokaci idan aka ce Allah ya ce kaza manzo Allah ya ce kaza to kamata ya zama a zuciyarka a shirye kake ka zartar da hukunci Allah kamar da muka karanta jiya la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan ina ba ta muka ne mana mutum ya sanya manzo Allah shine mai hukunci sannan kuma duk abin da manzo Allah ya bada hukunci a kansa ya zama to ba shi da wani hukunci a ransa game da wannan hukunci dan haka shi yasa Allah wanda yake zargi waɗannan munafikan cewa da za mu ce musu yanzu ku kashe kawunan ko mu ce musu fita ku fita daga gidajen ko ba za su yi ba to amma da cewa suna aiki da wa'azin da ake musu ne da haka ya zama su alheri kuma ya fi tabbatar da su akan hanyar madaidaici ta lalace wa idan da kuma za su yi da za su yi aiki da wani da ake masu to la'atainahum min ladunna ajran azima da mun ba su lada mai girma daga wurin yace wala hadainahu siratan mustaqima kuma da mun shirar da su zuwa ga tafarki madadi da Allah ce wa man yuti'i Allah war rasul duk wanda yayi biyayya ga Allah da manzo fa ulaika ir waɗannan? ma'an ladina an'ama Allahu alaihim suna tare da waɗanda. Allah ya yi nima a kansu su waye Allah ya yi nima a kansu yake minan nabiyyin su ne annabawa wasu siddiqin da kuma siddiqai wasu hada da kuma shahidai wasu salihin da kuma salihan bayan Allah Ya ce wa hasuna ulaika Ya ce ma da irin waɗannan abokai da mutum yi biyayya ga Allah yi biyayya ga manzon to zai kasance tare da waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ni'ima a kansu waɗanda Allah ya yi ni'ima a kansu su ne waɗannan mutane guda hudu da Allah ya ambata nan annabawa siddiqai shahidai da salihan bayi Allah annabawa ko daga kusan su waye annabawa siddiq da aka ce siddiqai siddiq shine wanda ya kai makura ya kai kamala wajen gaskantawa ya Allah yana ba ta wanda ko shakka na kwatankwacin miskala zarraci babu shakin zuciyarsa ya kai wato kamala a wajen gaskantawa ya irewa irin abubakar yana ba ta manzala da kansa ya kira shi siddiq saboda yadda yake gaskanta wahayi kuma yake gaskanta labarin manzo Allah sallallahu alaihi yadda ya faru lokacin da manzo Allah ya waye gari da safi yana ba mutane labari cewa ya ku jama'a ni fatiya da dare Allah ya aiko mu da malaika ya tafi da ni zuwa baitul maqdis daga makka sannan kuma daga baitul maqdis aka haura da ni sama sannan na dawo na sake dawo makka duka cikin dare da guda daga makka kawai zuwa baitul maqdis tafiya ne a wancan zamanin ana yin wata da watanni akan hanya ana yi amma kuma manzo ne waye gare a dare da yake ni na ji na dawo tafiya kawai sai an doki wata da watanni wasu malamu ga ce ana yin wata uku in za a je a yi wata uku in za a dawo wata shida kenan amma manzo ne waye gare yake ni cikin dare na ji na dawo na ji na dawo kana suka ce wannan ne labarin ba ni za mu yarda da wannan labarin ina ba dan gane abubakar na zuwa aka kira shi aka ce kaji Abuja abu jihar ne shi ne musamman mai zai kira abubakar ka hamza abu ka da samun da kuwa ya ce ba wata shigo ba ya ce ka da ke cewa ya ce me ya ce ya ce ya tafi bedin man cikin dare jiya ya je ya dawo ta yi rarrawa da magana abubakar ya ce na yi rarrawa da magana yace ya za ka yi ka yada da irin wannan magana yace to na yada da shi akan abun da ya ji wannan girma ya kawo labarin wahi daga sama mun yadda balle wannan ina ba ta magana shi yasa Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira shi ko da ko shakka dan babu shi a cikin duk inda ya tabbata manzo Allah ya fara to shi na ya yarda dan haka idan ka ce siddiq sune wadanda suka kai makura wajen gaskanta wahayi haka kuma cikin alkurani Allah ya ba mu labari Nana Maryam mahaifiya Annabi Musa Annabi Isa ita ma Allah ya kira ta siddiqa allati mal masihu ibn maryam illa rasulun قد خلت من قبله الرسل yace wa ummuhu siddiqa mahaifiyar shi siddiqa saboda haka siddiq shine wanda ya kai makura wajen gaskanta wa daga nan kuma nace sai kuma shahidai su waɗanda aka kashe su a yaki yaƙi domin daukaka kalmar Allah wa salihin da kuma salihan bai Allah subhanahu wa ta'ala daga waɗannan waɗanda Allah ni'ima a kansu malon su ce wannan ayan tana fassara ayan a cikin suratul fatiha kullu idan muka karanta muka ce ihdina siratal mustaqim ya Allah ka shirar da mu zuwa ga tafarki madadiki siratal ladina an'amta alaihim an tafarki wadanda kai wa ni'ima kai ni'ima akan su wa ne Allah ya ni'ima akan su su ne wadannan da Allah kuma wa ta'ala yana cewa na ulai kama alladina an'ama Allahu alaihim sai ce mina siddiqin nabiyyin wa siddiqin wa shuhada wa salihin ina ba ta magana dan haka wannan ayan tana fassara wadanda Allah subhanahu wa ta'ala yi nema a su wanda muke neman Allah subhanahu wa ta'ala kudu ya shira da mutuwa ga tafarkin su a cikin suratul fatiha haka na kuma wannan ayan tana tabbatar mana da cewa wato matsayin annabi yana gaba da matsayin wani yana matsayin ko min kusanci mutum zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ko dai ya zama to salihi ko ya zama to ya mutuwa shahada mutum shahidi ne ko kuma in ya kai makura wajen kusanci da Allah subhanahu wa ta'ala mutum shi siddiq ne amma dai ba zai taba zama to annabi ba in ba ana kawo masa wayi da wurin Allah ina ba tambaya da haka martaban annabta yana gaba da martaban waliye shi yasa Allah subhanahu wataala ya ambaci annabi kafin annabi ya ambaci sauran mutane na'am sa'annan kuma imam qurtubi a cikin tafsirinsa yana kafa hujja da wannan aya da to wannan aya tana ga cikin ayoyin da suke nuna cewa sayyidina abubakar shi ya cancanci ya zama to khalifa bayan rasuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda cikin sahabbai ne shi ne wanda manzana sallallahu ya nasanta ya ce kai shi ne tsaki ina ba ta gani ta haka idan muka ce daga martaba annabawa sai siddiƙai to a zaman manzana siddiq da muka sani shi ne wa shi ne abubakar da haka shi ya kamata ya zauto khalifa bayan rasuwar manzana sallallahu alaihi wasallam ina ba ta muka wannan na da yawa daga cikin malaman tafsiri karkashi wannan aya suna kawo labarin wani sahabi wanda ya zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin bakin ciki ya zo wurin manzo Allah cikin bakin ciki manzo Allah ya tambaye shi yace ya wani me ya same ka kana cikin bakin ciki sai ya ce ya kai manzo Allah wato ni mutum ne wanda ina son ka sosai ina son ka fiye da yadda nake son kaina haka na kuma ina son ka fiye da yadda nake son iyayena shi yasa duk lokacin da nayi yi ka ba zan iya hakura ba har sai na zo na ganka sai ya amma kuma yau na yi tunanin mutuwa ne na yi tunanin ka da kuma mutuwa na sai nike gani kama idan ka mutu za ka shiga aljanna tare da annabawa ni kuma idan na mutu idan Allah ya kaddara na shiga aljanna to ba zan kai ka ba don haka mai yiwuwa ba zan sake gani ka kuma ba sai manzala ya turo kafin a sauka masa da wannan aya sai manzala ya ce masa ya karanta masa wannan aya to in dai mutum ya yi imani ya yi biyayya ga Allah ya yi biyayya ga manzo to zai kasance tare da annabawa da siddiƙai da shahidai da salihan bayi don haka idan mutum ya yi aiki na gari ya yi imani ana kyauta masa zato in ya shiga aljanna zai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko da ba su a daraja daya amma dai za su dinga ganin juna za su akwai Allah zai kaddara haduwa ina fata mun gani na saboda haka inda mutum na so ya harka manzo Allah a cikin aljanna so ya kasance mai biya ga Allah kuma da Allah ta umman sai illaha wa rasul ya zama mai biya ga Allah ya zama mai biyayya ga manzansa sannan kuma ya zama mai kokari wajen sallah ina ba tambayi musamman sallah saboda wani sahabi ya ce ma manzo Allah ina yace as'aluka murafaqataka fil janna ina roƙo wato tarayya da kai a cikin aljanna manzo Allah ya ce masa a'inni ala nafsika bi kasrati sujud eh, zan ce ka taimake ni a kanka da yawaita sujada mana ka yawaita sallah ta haka inda mutum yana yawaita sallah yadda ya kamata kuma ya yi tsaya ga Allah da manzon sa to insha Allah ta'ala zai kasance tare da waɗannan bayin Allah da muka ambata na'am sai ce zalika qawlullah wannan shine falalan Allah wannan falala ne daga Allah wa kafa billahi alima kuma Allah ya isa ya zamanto wato masani Allah ya san wanda ya cancanci falalansa ya kuma san wanda bai cancanta ba na يا أيها الذين آمنوا اتقوا لكم فانفروا ثباتا أو انفروا جميعا وإن الذين منكم لوليتم بطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي لم أكن معه شريكا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة إذا فكرت معه فأقول فوزا عظيما daga nan kuma sai Allah subhanahu wa ta'ala wato ya umarce musulmai da su dinga yin tsakasansan in za su fita yaki Allah ya yi wanda zina amu ya kowar da suka yi imani ku zu hijira wato ku dinga yin tsakasansan ku dinga tafiya da shirin ku sai ce ban siru tubatin ku fita jama'a jama'a kungiya kungiya a wai firu jami'a ko kuma ku fita gaba gida ya dangaci wanne ne zai fi matsala ina fatan gari. idan musulmi za su fita yaki da abokanan gabansu to shugaba yana da iko ya duba ya tsara yadda za a fita ko dai a fita jama'a jama'a wanda hakan akwai matsala a cikin lokaci don idan aka fita gaba gida mai yiwa wani abu ya same su suna bukatar wanda zai kama su sauki su rasa ko ba wani sai zama su dukkan su gaba gida za su cutu amma idan aka fita jama'a jama'a idan wani jama'a suka fita wani abu na su ta yi faru wasu jama'a kuma na iya kawo wa waɗannan sauki ko ba wani na da haka shugaba ne zai duba ya ya gan wanne da ya maslaha ko dai a fita tubatin mana jama'a jama'a a winkiro jami'a ko kuma wani lokaci kuma a fita gaba gida a cinkari abokan gaba ta da ce wa inna minku laman la yufatti anna laman la yufatti anna Allah ce daga cikin ku akwai wadanda suke dakilewa akwai waɗanda suke fasa fita jihadi waɗannan su ne munafikai suna wato da lan yi fasa an da abuda ajiyar da aka shine suna fasa fita yaƙi sannan kuma suna kokari su sa wasu suna su fasa fita ina ba san gani sai zama to suna dakile a jama'a Kuma haka aka ta irin waɗannan fa in asabatkum musibatun kala? idan wata musiba ta same ku a yakin mukaddara sun fita ba a samu nasara ba an karkace da yawa daga cikinsu ko kuma an jima wasu raunuka da sarautu idan irin wannan musiba ta same ku kawada irin wannan munafikai sai ce kada an aman Allahu alayya islam akun ma'ahu shahida sai ce ai Allah subhanahu wa ta'ala yayi mun ni'ima da ya kaddara ban halarci wannan yaƙi tare da kuma sau da kashi daji dai da shi kagan da na fita da su yanzu da nema an kashe ko kuma da na fita da su da nema an ji mun rauni saboda ka sai ce fa da Allah man bawa alai shi a wurin sa nema Allah kuma tare maka sai ce Allah ya yi mun nema da ban halarci wannan yaƙi tare da su ba to Allah ce wala in asabakum fadlun min Allah to amma kuma idan wani falala ta same ku daga Allah mana kun samu nasara a wannan yaki kun samu ganima an ci nasara to la yaqulanna sai ya dinga cewa ka allam takum bainakum wa bainahum mawadda kamar dai babu wani soyayya tsakaninku da shi sai ya dinga cewa ya laitani kuntu ma'ahum ina ma a ce na kasance tare da su fa aquzu da azima sai ni ma in rabauta rabo mai girma da haka shi ba ya so ya fita ya je ya jira ni ko ya kashe shi ko da musiba ta same shi amma kuma yana so idan an samu ganima a raba da shi saboda haka wannan shi ne halin manafi, ina matan gani wannan shi ne halin manafi. dan haka Allah subhanahu wataala na sifanta mana su ne domin mu san hali su sannan kuma domin mu guji irin wannan wato hali ba hali ba ne mai kyau na'am بل قاتل في سبيل الله الذين يشرون ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا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 hayatar duniya fil akhirah waɗanda suke sayar da rayuwar duniya domin su sayi lahira irin waɗannan kafin yukafin fi sabilillah su yi yaki domin daukaka kalmar Allah Allah ce wa man yukafin fi sabilillah duk wanda yayi yaki domin daukaka kalmar Allah wa yuqtal sai kuma aka kashe shi aw yaghli ko kuma ya samu rinjaye ya samu nasara to Allah ce fa sawfa nutihi ajran azima da sanu za mu ba shi lada mai girma a nan idan mutum ya fita yaki domin daukar kalmar Allah to ba zai taba kasara ba ina ba ta magana sawau an kashe shi ko kuma yayi nasara idan an kashe shi ya samu mutuwan shahada kuma mun ta karanta bayani akan falalan shahidai ko ba kaban haka na kuma idan ya ci nasara ba kashe shi ba zai dawo da ganima kuma da ya dawo da lada kuma musulunci zai za ta samu daukaka don haka abinda ake bukata shine mutum ya kyautata niyya yanzu mutum ya fita jihadi ne ba don komai ba illa domin daukaka kalmar Allah subhanahu wata'ala da haka sai mutum ya zama a alkiri yake ya sayar da rayuwarsa ta duniya domin ya sayi lahira ina ba zan gane inda mutum yi wannan to Allah ya fa sawfa nusihi ajran azima zai samu lada mai girma Allah ce wa ma na la tuqatilun fi sabilillah Allah ce me ya same ku da ba za ku yi yaki fi sabilillah ba ba za ku yaki domin ɗaukaka kalmar Allah ba wal mustada'afin me ya same ku da ba za ku yaki domin ku kubutar da al mustada'afin masu rauni min rijali daga cikin mazaje wan nisa da kuma mata wal wildan da kuma yara allazina yaquluna wadanda suke cewa kullum rabbana akhrijna min hadhihi al ubangijinmu ka fitar da mu daga wannan alkarya azzalimi ahluha wanda mutanenta masu zalunci ne waj'al lana min ladunka waliyan kuma ka sanya mana wani majibincin lamari daga wurinka waj'al lana min ladunka nasira kuma ka sanya mana wani mai taimako daga gare ka na'am limana Allah subhanahu wataala yana sanar da mu'minai cewa me zai hana su fita me yasa ba za su fita jihadi domin daukaka kalmar Allah sannan kuma domin su kubutar da ƴan uwansu waɗanda suke hannun kafirai kafirai na azabtar da su waɗanda suke cikin wannan alkarya wanda mutane ta suna zalunci abinda ake nan da alkarya nan shine garin makka lokacin da manzo Allah da sahabbansa suka yi hijira zuwa Madina an bar wasu mu'minai a garin makka musamman masu rauni daga cikin maza da mata da yara suna nan a makka shawa sun hana so yin hijira kuma ba su da hali ta haka Allah yake cewa me yasa ba za ku fita ku yi yaki domin ku kwato waɗannan ba ina ba ta gani ta haka a nan ana fita jihadi domin daukar kalmar Allah haka na kuma ana fita jihadi domin a kubutar da ƴan uwa musulmai waɗanda suke hannun kafirai Abdullahi bin Abbas yana cewa yace kuntu ana wa ummi min al-mustada'in ana minal wildan wa ummi minan nisa yace da ni da mahaifiyata muna daga cikin masu rauni ni ina daga cikin yara mahaifiyata kuma tana daga cikin masu rauni na mata ta haka an bar mummune da yawa a maka a lokacin ba su samu sun fita ba ta haka an masu wani wata da yake fadantar da mummune cewa ya kamata su fita don su kubutar da 'yan wansu. sai Allah ce allazina amanu yuqatiluna fi sabilillah Allah ce wadanda suka yi imani suna yaki ne fi sabilillah suna yaki ne domin daukaka kalmar Allah wallazina kafaru wadanda kuma suka kafirta yuqatiluna fi sabilit tagut suna yaki ne cikin hanyar tagutu suna yaki ne domin kare tagutu Allah ce faqatilu awliya ash-shaytan dan haka ku yaki masoyan shaytan inna qaida shaytan kana da'ifa lallai kirkin shaytan ya kasance mai rauni ta haka abun a bayyana take ina ba tambare ga manufan da yake sa mummune su fita jihadi ga kuma manufan da yake sa kafin su fita jihadi sai mutum zabi wani kungiya zai shiga amma duk wani kungiyar za ka shiga to ka sani in ka bi kungiyar shetan to ka san cewa makircin shetan mai rauni ne abu ne wanda ba zai dore ba ko yaya nasara na Allah subhanahu wataala da manzansa da mummune ne na'am ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدركم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تجدهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا daga nan kuma sai Allah subhanahu wataala ya ce mana alam tara Allah na magana da manzansa yace alam tara idan ladina qila lahum kuffu aydiyakum Allah shin baka ga wadanda aka ce masu ko kange hanayenku wa aqimu sala kuma ku sayar da sallah wa atu zakka ku bada zakka falamma kutiba alaihimul qital to a lokacin da aka wajabta masu yaki idza fariqun minhum yakhshawna sai ga wani kungiya daga cikin su yakhshawna na suna tsoron mutane ka khashiyatillah kamar yadda suke tsoron Allah aw ashadda khashya ko kuma sama da haka wa qalu kuma suka ce rabbana ubangijinmu lima katabta alaina alqital me yasa ka wajabta mana yaki laula akhartana ila ajalin qarib me zai hana ka jinkirta mana zuwa wani lokaci mai kusa Allah ce kul mata'ud dunya qalil ka ce masu jin dadin duniya kadan ne wal akhiratu khairun liman ittaqa kuma lahira ita ce mafi alkhairi ga wanda yayi takawa wala tuzlamuna fatila Allah ya ce kuma ba za zalunce su ba ko da na gwargwadon wato zaren da ke kan kwallon dabino na wato wannan ayan ta sauka ne game da wasu da suka musulinta kafin a wajabta yaki a musulunci yana ba gane, da suka musulinta sai sun ka dinga cewa sun kosa a ba da izini a fita jihadi sun gaji da irin wulakanci da mushrikai suka yi wa muminai sun suna maka suna ta yunkuri wanzu Allah ya ba da izini a fita jihadi wanzu Allah ce a musulmai suna cikin rauni a maka babu yadda za a yi a yi jihadi shekara goma wanzu Allah yana cikin maka bai ba da izini a yi jihadi ba duk wulakanci da kamar suke yi haka nan suka dinga hankali har suka zo suka yi hijira zuwa madina suka kafa daular islamiyya To daga nan kuma sai allah subhanahu wataala ya saukar da aya ya ba da izini a yi yaki to da aka ba da izini a yi yaki waɗanda masu cika baki kuma sai ga sun dawo suna tsoro. ina mata gane bayan su ne suka cika baki cewa a mana jini a tsaya ke? a tsaya ke. to shi ne Allah subhanahu wataala yake wata labarin cewa baka ga wadanda alam tara illal ladina qila lahum kufu aydiyakum da addu'a fa suke kullu su daga hannu Allah ka ba mu izini mu yaki ana ce musu kufu aydiyakum su kange ana yanku abinda ya kamata ku yi a wannan lokacin shine wa ati musala ku sai da sallah wa atu zakat ku fara zakat saboda da ku dage wajen bauta ga Allah subhanahu wataala amma magana yaki na ku bashi tukuna to amma kuma falamma kutiba alaihim alkitab a lokacin da aka zo aka wajabta masu yaki idza fariqu min sai wasu daga cikin su yakhshawna suna tsoron mutane yakhshawna nas ka khashiyatillah yanda suke tsoron Allah haka suke tsoron mutane au ashadda khashya ko kuma sama da haka ma har ma ba abu ma bai tsaya a zuciyarsu ba sai da suka yi magana eh, allazi aw ashadda khashya wa qalu rabbana lima katabta alaina alkitab yanzu ma tambaya maka ubangijin me yasa ka wajen zama da yake hannu laula a akhartana ila ajam karin me yasa ba za ka dan jinkirta mana kadan ba zuwa ga wani lokaci ba kusa ba to ne yanzu tsoro ya fitan zuciyan a shekenan yaki fa wato farkon mataki na nasara ne zama to mutane mu'minai sun tabbata a cikin zuciyar ina ba ta gane ya zama to mutum zama ba zai tsoro ba saboda in dai ka fita yaki da tsoro to ba yanda za ka yi ka tabbata dole gudu za ka yi to shi yasa manzala sallallahu alaihi wasallam cewa nusirku bi ru'u ha makirata shahar yace Allah ya taimake ni da jefa tsoro a cikin wato makiyana tun gwargwadon wato tafiyar wata zan mun zuwa zai kai ya gare su sun kafin ya isa gare su da wata sai Allah ya jefa tsoro a cikin zukatan su to idan Allah ya yi haka to sai zama to duk da zaka samu adadin mu'minai kadan ne adadin kafirai ya fi nasu a madin da haka sai Allah mana wata laye ba su nasara ko da wayan nan za su firgita sai su gudu yana wata magana su saboda raka irin waɗannan eh, musulman imanin su ne bai yi karfi sosai ba suka dinga cewa a wajen sayaki yana wata magana da haka kuma a wajen sawaki sai kuma gaji tsoro ya kama su da haka sai manzo su lafai na su kokari ya sanar da cewa da ya kamata su ji tsoron mutuwa ba sai sa an ce da su kul mata'u duniya qalil kace maku jin dadin duniya kadan ne jin dadi ne mai gushewa ina fatan gani wal akhiratu khairun liman ittaqa amma kuma wato rayuwar lafiya ita ce mai dawowa ita ce mafi alkhairi ga wanda ya sakawa saboda ka ba za a zalunci mutane ba ko da gurgudun wato zarin da ke kan kwallo dobin mana komi kan kanta a nihiyar mutum Allah subhanahu wa ta'ala zai saka masa Allah ba zai zalunci ba sannan subhanahu wataala ya kara tabbatar musu da cewa kar su ji tsoron mutuwa sawawa sun fita jihadi ko sun zauna a gida idan lokacin mutuwa yayi ba makawa ko zai mutu kina da yace masu aina ma takunu yudrikumul maut a duk inda kuka kasance mutuwa za ta rike ku ina fata Ya ce walau kuntum fi burujin musayyada ko da kun kasance a cikin ganuwoyi masu tsawo masu karfi saboda haka ba yanda mutum da mutum zai je ya gudu ya fake walau kuntu fi burjin mushayyada allati wa in tusibuhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah idan wani abu na alheri wani abu kikkiawa ya same su sai su ce wannan alheri daga wurin Allah ne wa in tusibuhum sayyi'atun amma kuma idan wani abu mummuna ya same su yaqulu hadhihi min indika sai su ce wannan abun daga wurin ganin na kai annabi Muhammad kai ka ja wannan abun ya faru mana sai su dinga yin tamfi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce kul kullun min indillah ka ce dukka daga wurin Allah ne da mai kyau da mara kyau dukka daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala ne Allah ce fama ni haula'i qaum ne ya samu wadannan mutane la yakaduna yafahuna haditha kusan ba su fahimta magana me yasa ba za su fahimci cewa duka alheri da shar duka an wannan subhanahu wata'ala yake ta haka mutuwa wato kawai tana da sababi ne daban-daban amma abu daya ne yasa wani yake cewa da asbab wal mawdu wahid sababin da yake da yawa daban-daban amma mutuwa da ne sai kuma nan ya yahud da sai ma ni. wanda ba kai cikin ta hanyar kokori ba to za ka ci ta wani hanya daban ina ba ta mun gani inda lokacin ka yayi dole za ka tafi don haka kada mutum ya ci tsoro idan an kira zuwa ga jihari na sannan ce ma a sabaka min musibatin faminan ba duk abin da ya same ka ya ce ma a sabaka min hasanati faminan ba duk wani kyakkyawa da ya same ka daga wurin allah ne wa ma a sabaka min ake faminan ba duk wani abin da ya same ka nan mummuna ba daga gare ka ne wa arsalnaka lin-nasi rasula allati mun ka zuwa ga mutane a matsayin manzo wa kafa billahi shahida kuma Allah ya isa ya zama to mai shaida akan haka ta haka mutum yayi imani da Allah subhanahu wataala wannan shine amfanin imani da kadara a ce al-iman bil qadar khairihi wa sharrihi ina fatan gani idan alheri ya wa mutum sai ya san cewa Allah ne ya kaddara idan kuma shari ne zo wa mutum mutum ya san cewa shari na samun sa ne saboda dalilai guda biyu ko dai ya zama saboda zunubinsa ko dai saboda Allah subhanahu wa ta'ala yana so ya ba shi yana wannan gane amma dai ba za ki zai ta daga da daga wannan abuwa ba eh, ma asaba min musibati ha fa min fa min ma kasabat aydikum sabta haka musiba da iya samun mutum a sanadiyar zunubinsa ko kuma musiba ta samu mutum da Allah subhanahu wataala ta so ya jarrabi imani ba wanda kuma idan ya yi imani to hakan zai kara masa daukaka da daraja a wurin Allah subhanahu wataala na yayi mukara mukara da من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عند بيت طائفة منهم غير الذي يقول والله يرزق ما يبشرون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وليا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا الله سبحانه وتعالى من يطيع الرسول duk wanda ya yi fa’a ya yi biyayya ta manzo wa kada a fa’a alba a kika ya yi biyayya ga Allah su wani wata ala wa man ta duk wanda kuma ya juya baya to kama arsal na ka alaihi a ba an dai ba mu aiko ga zuwa gare su a matsayin mai tsaro a kansu ba imana biyayya ga manzo allah a hade ke da biyayya ga allah su wani wata ala man yuta rasul da afa Allah ina ba mun gani sai zaman zalla ta hadisi yace man afa ani da afa Allah wa man afani da afa ba? duk wanda ya mun biyayya ya yi biya ga Allah duk wanda ya saba mini to ya saba ma Allah subhanahu wa ta'ala ta haka Allah ce? duk wanda ya zuya baya to kai manzo Allah ba mu sa ba sanya ka ka zama mai tsaro akan kan ba a'a kai aikin ka shine kawai ka isar da sakon Allah ina ba ta gane Allah ba zai kama ka da laifi saboda ba su yi imani ba matukan ka isar da sakon Allah idan ka isar da sakon Allah nan ka gama ka gama naka Allah subhanahu wataala shi ne zai yi misali shi ne zai wa kowa sakayya gargudan aiki sa Allah ce wa yaquluna fa'atun su munafikai suna cewa fa'atun ma'ana mu lamarin mu gaba ya kawai shine biyayya haka suke cewa mun Allah sallallahu mu fa mu kawai masu fa'atun ai amuru na fa'atun mu lamarin mu gaba ja kawai biyayya ne gare ka ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta cika baki in su zo wurin sa Allah ce fa iza barazu lin indika amma kuma idan suka fita daga wurinka suka bar wurinka me suke yi Allah ya ce bayyata fa'ifatun minhum ghayra allazi taqul sai wata kungiya daga cikin su su dinga kulla cikin dare wani abu daban sabani abin da suke fada a gaban ka zo gaban Allah zo gaban manzala ku sai mu kawai mu masu maka biyayya ne ba abin da muke so a rayuwar mu sai da kawai maka biyayya amma kuma idan suka bar sa da daddare sai su hadu su dinga kulla wani abu daban wanda ya saba ma abin da suke fada a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wallahu yaktubu ma yubayyitun Allah yana rubuta duk abin da suke kullawa cikin dare Allah sai fa a'rif anhu kai manzo Allah ka kawar da kai da gare su wa tawakkal ala Allah kuma ka dogara ga Allah wa kafa billahi wakila Allah subhanahu wa ta'ala ya isa ya zama to abin wato dogara saboda haka wato Allah subhanahu wa ta'ala yana sanar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wadannan munafikai kakka yadda da abin da suke fada da bakin su za su zo gaban ka su faɗi wani abu daban su koma baya kuma su faɗi wani abu daban kan zamato sun zamato abin da balar da yake cewa zuwa jinai mai fuska ne mai kamata musulmi ya zama mai fuska ba ka zo nan ka fada wani abu ka je can ka fada wani abu daban to haka wannan nan mana kake zo gaba Allah su fada wani abu da dare zuwa haɗu kuma wani abu daban duk mai haka to yi kama da da munafikai ya zama to mai fuska ne to suna Allah ke afala ya nuna alquran irin waɗannan munafikai da kafir waɗanda suna shakka manzo Allah suna shakkan wani da ya zo da shi Allah da afala ya nuna alquran ba su karanta alquran ne su yi tunani ne zurfi akan ma'anonin sa ko ne wannan tadabbur tadabbur shine mutum ya zurfa ba tunani da la'akari da ma'anonin alkur'ani Allah ce ba sa yin wannan ne Allah ce walau kana min indi ghairillah da ce wannan alkur'ani ya zo ne daga wani daga wani wannan Allah la wajadu fihi ikhtilafan kathira da sun samu sabani mai yawa a cikin da sun samu tukka da warwara a cikin amma kuma ba da karanta alkurani tun daga bakara har zuwa nasi ba za ka samu wani aya tana cikar da wata ba ba za ka samu wani labari tana cin karo da wata labari ba duk inda ka samu cin karo cin karo a fahimtar da amma da za ka haɗa wani malami da ya fi ka fahimta zai warware maka gaba ta haka babu wani cin karo a cikin littafin Allah subhanahu wata Qur'ani shine littafi guda da a duniya gaba wanda babu wani cin karo tsakanin ba. ina ba don gani so da magana ne na Allah subhanahu wa ta'ala amma duk wani da zai rubuta littafi to za a iya samun iska da warwara cikin littafin ina ba don gani amma Qur'ani ne shi ne babu wani da haka shi ya sa Qur'ani ya zama to shi ne mu'jiza Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mafi girma ina ba don gani shi ne mu'jiza ne wanzuwa wanda za a ci gaba da gani har zuwa tashin alkiyama saura annabawa da Allah subhanahu wataala ya ba su mu'jiza Allah bai sanya mu'jiza cikin littattafan su ba ina ba don gane shi yasa aka samu aka aka fata littattafan su aka kara wasu abubuwa aka rage wasu abubuwa aka cancanta abubuwa ina ba don gane da haka saura annabawa mu'jizojin su ba cikin littattafan su ba sai dai ya zama abubuwa ne wanda suka aikata wanda ya saba wa al'ada na zalimi ina ba zan kuma annabi isa ya tashi mamaci ya makawo ya sa ya fara gani ya suranta dunku da tsago kuma ya kusa masa rai ya tashi annabi musa ya tafi ya tafi ruwan da sa kuma ya raba biyu wani isra'ila su samu su wuce da abubuwa da yawa da suka aikata ina mata gani amma shi manzo Allah Allah ya ba shi irin waɗannan mujizobi amma kuma fi kiran mujizansa shi ne littafinsa wanda yana nan waɗanda ba su gan shi ba sun zo sun gan littafin ba kuma suna iya karanta su cire wato hikimomi da ma'azin masu girma a ciki don haka ya kamata musulmi ya daga alfahari da littafin sa ya san cewa babban littafi ne wanda idan ya yi riko da shi Allah subhanahu wa ta'ala zai ɗaukaka shi duk wanda kuma ya bar Qur'ani da ba abin zai samu sai kaskanci za mu ta nan insha Allah ta'ala abin da makaranta da jami'an Allah لم نكن نشكر عليها ربنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Thank don yana da azumi yana da kuma za a yi mal duka farilla ne yana fata duka wajibi ne akan muminai in dai mutum yana da hali ina fatan gani kamar da mai tambaya ya faɗa zakka sulma zakka na dukiya rukuni da zakka na musulunci wanda kuma tana da ka'idodin ta wanda in dai mutum yana da su bai fitar ba Allah subhanahu wataala zai kama shi to shi ma zakatu sibir haka shi ma yana da ka'idodin ta in dai mutum na da hali bai bada ba to Allah subhanahu wataala zai kama shi saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ah, manzala sallallahu alaihi ya faɗa cikin hadisi Abdullah ibn Zubair bin Abbas fadlar rasul فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ساعة من تمر أو ساعة من عقل أو ساعة من شعير يجب هنا على على على الرجل والانثى على على الذكر والانثى هو والصغير والكبير من المسلمين a wata ruwa yace wal hur wa wal duka so haka yace manzo Allah ya farlanta zakatul fitr a fitar da shi sa'a na dozino ko kuma sa'a na sha'ir wato alkama yace ne zakar wal a akan namiji da na mace والصغير karami da babba بابا الحر والعبد اغلى da kuma bawa minan المسلمين daga cikin المسلمين ta ka inda mutum na da hali wajibi ne a kansa ya bada ina ba san gani dole magidanci zai bada a madadin kansa da kuma a madadin waɗanda yake ɗaukar da wajen siyarwarsu ina san gani. kamar matan shi da yaransa saboda ka inda yaran da hali bai bada ba to Allah zai kama shi da shi idan ba shi da shi ne to shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ba zai kama man mutum bai ji ba saboda da yi kalli Allah nafsan illa wusa ina Thank you. نفهم ذلك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته